انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون annabi Muhammad ba makaryaci ba ne cikin abin da ya zo da shi daga wurin Ubangijinsa, waɗanda ba su gaskata ayoyin Allah ba su ne suke ƙirƙirar ƙarya saboda ba sa jin tsoron azaba kuma ba sa fatan samun wata lada, waɗanda suka siffantu da kafirci su ne makaryata saboda ƙarya al'adar su ce da suka saba da ita.